وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يوم من أمتى من شاترة وتن شاتيا وتن ذو القعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da wanda ta yi daidai da bakwai ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara shida. allah ya sanya damu a wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa a gaishewa abdullahi na cikin garin kano a tarayyar najeriya domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun littafin alwajiri ke zikin sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdulazim bin badau muna cikin kitabun nika kuma gabar da ta gabata mun ga ko mun ga tattaunawa da malam ya yi domin kawo ƙarshen saɓani tsakanin ma'aurata idan saɓani ya kici ya kici wa tsakanin ma'aurata wata hanya za mu domin kawo ƙarshen wannan saɓani yau insha Allah za mu tashi gaba da malam ido matashiya da al'ilawu littafi irin na hannuna a kitabun da ka haɗin, shafi na dari uku da saba'in da uku fakara ta uku daga ƙasa ta ukun ƙarshe daga sama da fata allah ya taimake mai samu dace Malami ce al'ila'u ila'i abin da ake sa ila'i wato miji ya rantse ba zai kusanci matarsa da aure ba shi ba sakin ta yi ba amma ya rantse cewa ba zai mu'amala aure da ita ba to wannan shakin ta da shi a halafa ar-rajulu an la yaba'a zawjatahu muddatan duna al-arba'ati ashhur idan mutum miji irin ba zai taki matarsa ba tsawon wani lokaci wanda bai kai wata hudu ba فالأولى أن يكفر عن wa ويضعها to abin da ya fi shi ne ika kafara wannan rantsuwar tasa kuma ya take ta da kauri sallallahu alaihi wasallam saboda madar manzana sassanin da yake man halafa ala yamini fara'a gairaha khairan minha wanda irin tsaye bisa wata rantsuwa sai ga wani abin da ya rantsa ya kansa shi ne ya fi alkhairi daga abin da ya rantse a kansa faliyati lari huwa khair to ya aikata wancan abin da ya shi ne alkhairi wani yukafir an yi ne ya kafarar wanda na zuwa ta wannan hadisun ina cikin cewa musulun yuzai na uku shafi na dubu da dari biyu da saba'in da daya hadisun ya lamba dubu da dari shida da hamsin imamu da ta ma ya kawo shi a cikin sunan juzi na bakwai shafi na sha ɗaya da imam ibn maja a cikin sunan juzi na farko shafi na ɗari shida da tamanin da ɗaya hadisi na lamba dubu biyu da ɗari da takwas to da haka idan mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai yi kaza ba ko zai yi kaza sai ga yin kaza ɗin da ya rantsi ba zai yi ba shi ya fara alkhairi ko kuma abin da yake ba zai yi ba ya zama to ko zai yi irin zai yi kin yi shi ya fa alkhairi to sai yi fara wannan rantsuwar ya saba wannan abin da ya rantsi a kansu an gane fa'in lam yukaffir idan ka mutum ne yi kafara ba ba alayhi sabru hatta yanqadi al-ajal alladhi sammahu to wajibi ne haƙuri gabanin takar wannan matar zuwa lokacin har sai lokacin da ya ambata ya ƙare ɗalin yadda ta yi wata guda bai take ta ba idan to abin da ya fi ya yi kafara ya take ta amma idan bai yi kafara ba to wajibi ne kuma ya haƙuri har sai wannan wata guda ya ƙare faƙad ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai sa'i dan hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi matan sa ilahi wa kanat fakat rijlu a lokacin ainihin kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare fa aqama fi mashrubatin lahu 29 sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna ainihin a makewayensa kwana ashirin da tara sun ma nazara sannan ya zako faƙalu ya rasu Allah, sai suka ce ma'aikin allah alai da shaharan ai karin wata guda faƙala a shaharu tisul wa shiru sai ce ai wata kwana ashirin da tara ne ya kai ya yi musan zai kwana talatin amma cikar wata musulunci kwana ashirin da tara ne an gani wannan hadisi na cikin sahih bukhari juz'i na tara shafi na 425 hadisi na lamba 5289 ina cikin sunanin nasayi jirgi na shida shafi na 166 ina cikin sunanin tirmidhi jirgi na biyu shafi na 99 hadisi na lamba 685 da aka idan mutum ya rantse da ba lallai ne ka fara ba amma su ya fi ya fara kuma na ta a to ai shi kenan ni zai yi koyi da annabi shi ma da ya rantse ya bai ka fara yayi a'a an gane shi ya ko wata matsala da mata faru an gane ina da matsala a kafa saboda aka har zuwa wajen nasu ma ko wani abin da aka gara eh, wato a wannan lokacin ko dan ya samu lafiya ya samu kebewa a gani wa amma idan halafa Allah ya baha abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur idan ko miji irin tse ba zai taki matarsa ba har abada ko wani lokaci da ya wuce wata hudu fa in kafara wa'ada ila to in yayi kafara ila ya ci gaba da saduwa da ita shikenan wa in nan tabar bi hatta tamdiya arba'atu ashhur idan ko ba haka ba to za tauraro har wata hudu ya wuce ثم قال بل بالوقت ها وطلاقها سنن تسلمي كل إتاكيكا وكما إتاكيكا لقوله تعالى تقول بدر الله بلو في ايدي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعلموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة 226 إلى 227 للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر ga waɗanda ke yin ila'i rantsuwar ba za su taki matansu ba to suna da jinkirin wata hudu fa'in fa'u a cikin wata hudun in sun koma sun cika ba da takan matansu shi kenan in ka ba su gaba ba fa inna Allah ghafurur rahim a idan fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ne gafara ne da kai wannan rantsuwar da kai cewa ba za ka take ta ba ka shutar da ita to amma tun da ka fasa ka koma ka take ta Allah ne gafara ne da kai wa in azama talaka idan ko sun yi himma sun yi niyya sun gudurce saki a cikin zuciyarsu to take ta wannan shine ne fa allah Allah sami'un Allah da ji ne alim ko musami daka ya ji abin da mutum ya faɗa kuma ya san halin da yake inda ya ce ba zai tafi da ba tsawon wata hudu ko har abada Allah ya sani a zuciyarsa yana nufin ya sake ta ne Allah ya sani to da ka kari kari gurin gurin ya bayyana wani abu ya koya wani abu ya zama su abin da ya faɗa harshen shi ne a cikin zuciya an gane سورة تبدي سورة البقرة آية تبدي لأشهر الدشدة وأبدي لأشهر الدبقر النابع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لجنافع شو عبد الله أقوم الرياضة فانتي إنا فدا كي إلى الله سبحانه وتعالى يقام بتايشي لا يحد لأحد بعد الأجل إلا أن بالمعروف أو يعزم بالطلاق bai halatta ga wani ɗaya bayan wucewar wannan lokaci da ya ambata ko kuma zuwa wata hudu sai ko dai su gaba da rike matarsa da kyautatawa ko kuma isa keta ba shi da wani abin ba ɗayan wannan ba kama amara Allahu azza wa wajen kama yadda Allah bai kowa ya dauka ya fada haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin Sahih al-Bukhari na tara shafi na shida hadisi ne lamba biyar da ashirin eh, dubu biyar da biyar an gane to don haka ainihin shi ila'i wajibi ne mutum ya tsaya iya muddarsa kuma iyakarsa wata hudu ne an gane akwai malamai da suke ta zai ta wata hudu ba a cewa da shi ila'i magana masa inganci ko kwana ɗaya ne mutum ya ce ya rantsa ba zai sami da matarsa ba to ila'i kawai bambancin ne. ka gane rantsuwa in mutum ya rantsuwa idan ta kawai ko ya ta zuciya sai ce ba zai take ta ba wannan wani abu ne ba. amma idan har ya rantsa ya ce wallahi ba zai take matarsa ba ko cewa yau kawai to ilahi ne an gane da aka masu cewa eh, sai ya kai wata hudu a'a wannan aksa mudda ke akwai adina mudda akwai aksa mudda adina mudda mafi karancin lokacin shi ne ka ce musamman ta nemi za ka sadu da ita yanzu sai ka da ya ba za ka sadu da ita ba yanzu to ilahi an fahimta amma in ya wuce to baya wuce wata hudu na ce wata hudu dole ne ko ne ka koma ka saki matarka ko shi wanda ya saki matarsa ko kuma isake ta sai bil munasaba irin wannan ina faruwa mace ba za ta nemi wani abu ba sai lokacin ya wuce sai ta ce an yi wata hudu a to shi ko wannan sai an ji wajen alkali da haka a lokacin da mijin ke miki ila'i to ki sanar amma fahimta karki ji kunya sai ki je ki sanar cewa to ya yi yaran ya ce ba zai take ni ba to shine in kin ji wajen shari'a za ki iya kawo shaida ta eh ga shi daga lokaci za a rubuta ko kuma ki je kotu ki je ki gaya alƙali shamunin ki ya rantsa ya ce ba zai sadu da yayi ba to alƙali zai aje in an yi wata hudu alƙali ki koma wani alƙali to zan kai da yi wata hudu mijina bai tashe ni ba to alƙali zai kira wuce sai a ba shi oda ɗaya biyu ne ko ka koma ka tashi matarka ko kuma ka sake ta za a ba ku dama ku tafi in kika da kika ce eh ya kula ki shikenan in kika da kika ce da kula ki ba kalmi ke ya take ki kuma dole ya take ki in ya ki to ko ta za ta take ki alƙali ta take ki alƙali. to dan haka ainihin taushe hannu da su mata suke da kuma wani waliyansu yana kawo damuwa a cikin waɗannan matsaloli to wannan ilayi abu ne da a zamanin jahiliya ina faruwa da yawa to amma kuma har yanzu ina faruwa yadda za ka gane yana faruwa matan suna bugowa ko su rubuto su ce mijin su ya yi musu kaza ya wata kaza mai zaɗi da su ba ya musu ila'i ya za a yi ce to mu masu fatawa ne lokacin da yake da shi na ilayi da musulunci ya ba shi wata hudu yanzu ya wuce da haka ba za mu ce kinsa ku ba in ya fita shi shi kenan in ya koma shi kenan ba haka muke tafi kotu an gane to bayan ila'i akwai abin da shi ma ina yawan faruwa a zamanin jahiliya kuma musulunci ya tarar da shi kuma yi shi a cikin musulunci shine azriha shi shine mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko ta muharramarsa kakarsa da ba a tsakanin tsakaninsu ko yarsa ko jikarsa ko yan uwarsa in kwatanta ta da ita ice ainihin ita a wajensa kamar wancan din take an gane kuma wannan kwatantawar ya kwatanta ta da ita ne gaba daya ko domin sashe nata an gane ku eh in yace Eh, in ya taba ta da sunan jin daɗi ko hannunta ya taba kamar ya taba hannun mahaifiyarsa misali kaga ya shirya wani bangare ne kawai amma asali abin da suke su suna ce an ce alayya ta bahari ummi ke a waje na kamar bayan mahaifiya ta ke shi da haka daga nan ya fita da shi a a gane wa man qala li zawjatihi to duk wanda yake da matarsa an ce alayya ka zahiri ummi fa huwa mudahir kin a wurina a kaina kamar bayan mahaifiyata kike to wannan mai zihari ne wa ta'arumu alayhi zawjatu matarsa na haramta a kansa fala ya wa la yastamti'u minha bi shay'in hatta yukaffira bima sammahu Allah fi kitabihi kada istake ta kada ya ji daɗi da wani abu daga jikinta har sai ya yi kafara da Allah ya mata cikin littafinsa لأن الله أنبتاء كل سافر يتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم المجادلة الثالثة إلى الرابعة Allah ya ce wallabi ne ruwa yuwahiru na bin nisa'i kun ga waɗannan da suke zihari daga matansu sun mai yaudu da lima qalu sannan su dawo daga abin da suka faɗa su warware to ga kafara su fa hariru raqabatin min qabli an yatamassa shine a yanka wuyaye ku yanga ko ku bawa gabanin su ko masu gaba da saduwa ta aure zalikum zuwa ne wannan shine abin da yake muku wa'azi da shi wallahu ma ta'maluna khabir kuma Allah masani ne masani na tsora ba da labari game da wanda ke aikatawa da haka in kayi Allah ya sani faman nan ya ce wanda bai samu abin da zai kafara ta yanta bawa ba yanta wuyaye ba fa siyamu shahararri mutatabi'ain min qabli an yatamassa a yi azumin wata biyu a jere gabanin sake kasuwa an gane kamar lalle sabai wanda ya gaba zai iya azumin wata biyu ba a jere bai ba'amu sittina miskina kirtiyar da miskinai guda sittin a rana guda za a rika ne ka umiru na billahi wa rasuli cewa rana guda ganin dama ne an gane in ya ga kullum ya ba miskini daya wannan matsala ce da malamai sun yi sabani imam abi hanifa ina cewa zai iya ba tattara mutum sittin a rana guda ya ba su an gane amma wasu malamai suna ganin a'a ai ana so a ladabtar da shi wannan danyen baki da shi jama'a mutane suna raina waɗanda bai kamata su raina ba an gane yanzu ka mutum ya rasa wanda zai kwatanta matarsa da ya fi nafiyarsa tsakani da allah ai in ana jara ta hausa fi da uwaye an gane ba a yi wasa da mahaifi to akwai waɗanda da ya kamata za ka kwatanta wani abu sai ka kwatanta da su an gane to sai ka kiyaye irin waɗannan saboda ne saboda kada ka jawa kanka damuwa alaikum salam kan matar su ya ce mace ce sai ta ce mijinta in ta bar shi ya sadu da ita za ka yarda da mahaifin ya sadu da ita ya ke nan a tafa bizan kallon za a fahimta ita ta aura ko ita aka aura wa aka ba sadaki wa ya karbi sadaki wa ya ba ta sadaki to ya za ta zuce irin wannan fito ƙarfi ta ba da baruka ba wani abu an gane ko kawai ta yi wauta sai ta tuba zuwa ga Allah in kuma ta rantsa ka fara ta kama an gane to da haka akwai malamin da suke da ra'ayi dan aladabtar da shi irin wannan danyen baki da yi a ce miskinan kwana 60 zai yana cewa kullum sai ya ba da daya sai ka tare masara na ko ba ta masara. an gane zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wannan hukunci dan ku imani da Allah ne da manzansa dai da haka aka dawo da wannan hukuncin a haka dan zamanin zamanin jahiliya idan mutum ya haka to ba ta ta haramta gare shi har abada wata kuma za ta zo na har abada wata kuma ba za ta yi aure ba saboda wannan abin wa tilka hududullah wadannan iyakoki ne na Allah ku daina kokarin kekara su walil kafirin azabun alim kafirai gusullu wanda ba su gane ni'imomin Allah ne a kansu suna da azabar ne mai radadi Allah ya baka mata ni'ima ce an gane to mutum ya bitirce wannan ni'ima zai hadu da azabar Allah an gane sura ta 58 suratul mujadala aya ta uku, zuwa 4 an huwailata binti malik bin sa'laba radiyallahu anha qalat daga khuwaila yar malik dan sa'ada ba ta ce zahara minni zawji aw ibn sami na zo miji na aw dan asami dan dan uwan ubadu ibn sami yayi min zahari faje to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilai sai da zo manzo Allah sallallahu ina kawo maka kuka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujadilu fihi manzo Allah sallallahu ina jayayya da ni cikin sha'ani يقول إنا سوى اتق الله فإنهم يعمك عمك ina ta yi suke tsoron Allah shi dan babban ki ne ba ma bari tu hatta nazar alquran ban gushe ba ina tare da shi ina tattauna da shi alquran ya sauka qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ila al-farq tace Allah ya saukar da wannan aya qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi lallai Allah ya ji wannan da suke jayayya da kai cikin sha'anin mijin da zai mata zahari ilal far inda Allah ya farlanta abin da yake dole in kai wa matarka wannan dole ne ka warware wannan da kake ta kasuka ta za ta ba ka ba mahaifiyarka ko ta zama ba ka tun da yanzu ka kwatanta ta ne ai ba ta zama mahaifiya ba an gane ko to da haka in mutum ya faɗa dole ne warware faƙalar sai Allah yake yi ko raƙaba sai maza Allah yake yi ko raƙaba idan shi mijin ki auren dan asami ya yanta kuyan wuyayi qalat la yajidu sai ba shi da da halin da zai yanta wuyayi qala fa yasumu shahrayn mutabi'ain sai yake to ki je ya azumi wata biyu a jere qala ya rasulullah innahu shaykhun kabir ma bihi min siyam sai ya manzo Allah ya zo fa ba ya azumi ko na farilla ma ba yi قال فليطع السكين مسكينا تتي إنت توكيديه سيدة مسكينه السن قال ما عنده من شيء يتصدق به تتي باشر ابن الذي صدق قالت خويلة بنت مالك تتي فقلت ساعة إذن بعرك فيه تمر a wannan lokacin sai gashi من ظن الله دون السمو da wani sammu قلت يا رسول الله qultu ya rasulullah sai fa inni بعرب آخر arbin akhar to ni ma zan ba dan da aka kawo nan sai manzo Allah ya to bai kike ba mijin ne kafara sai ta ce to ni ma zan tsara masa tsahon guda sai da miskini 60 ai ba karaman abin nan bai an gani Allah ya ce kada ahsan كي kyauta idhabi فأطعمي biha an 60 miskina je kike ciyar da miskinai su sun a madadinsa warji'i ila ibn ammi su koma wajen dan baffai qala wal arqu sa'a yace al arqu al arq da aka fada abu buhu ne da yake sun kamar sa'i 60 an gane wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan jubi na shida shafi na ɗaya hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da da tara an gane to kenan wato kafarar ta ciyarwa ana iya yi kuma a lokaci guda sun daga nan ta yi kikiciyar asalin kisa ɗin da ta faru jama'a a lokacin da ya kwatanta ta da mahaifiyarsa to ta je ta kai ƙarar da manzo sai da ta gaya manzo Allah duk abin da zai sa sai ya abin nan ta ce ya rasulullah ya aure ni ina da ƙuruciya ya ƙarar da ƙuruciya ta ina da ina haihuwa yanzu ya tatse ciki na ba na haihuwa sannan ina da dukiya shi ne dukiya shi da yan su ce dukiya sannan kuma sai da na girma kuma yi min zihari sai sai ya zagi, yi kin haramta a kansu sai ya rasu la kaji fa kaji kaji kaji kaji ita ba yadda za a yi take haƙura ya rasu lalla kaji fa a shi Allah ya saukar da waɗannan ayi na na isha Allah ya ƙara maka yadda ta ce wallahi inni la fi ta'ifatin min al-bayt wala asma'u ma yatahawara subhana man wasi'a samahu as-samawati wal ta ce wallahi a ɗakin da suke yin ajal ina cikin ɗakin ce amma wallahi ban ji ba tattauna da suke cikin wallahi ban ji ba ta ce wannan da jinsa ya yi wasu samai da ƙarfai ya su subhanahu wa wata da aka yi to in ta jihar da kawai fa yin nawo ya lamu sirra wa ka faɗa shi ko akwai duk ɗaya ne a wurin allah kafin ka faɗa ma ya sa abin da za ka faɗa da aka sai aka so da wannan ayoyi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibada ita wannan sa'i abinci ita ta je ta ciyar da miskinai sittin a madadin mijinta kuma ta koma gidan mijinta وعن عروة بن الزبير قال دقى عروة بن الزبير قالت عائشة نانا عائشة تتي تبارك الذي وسع سمه كل شيء وأن الجن سيئ وتقوم يا الخير سيئ ويتا إني لأسمع كلام قولة أنت تعلمه wa ya fa'ala ya ba'adu ta ce ina jiyo maganganai ta kawar irsala ba amma sashin sai na ɓoyewa gare ni wani ki tashtaki zaujaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana kai karar mijinta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kul tana cewa ya rasulullah akala shababi ya manzo Allah ya cinye kuruciyata wa nasartu lahu wa nasartu wa nasarat wa nasartu lahu kujara wa nasartu lahu batni kuma na tatse masa ciki na ma'ana na gama haihuwa tare da shi hatta idza kabira sunni sai da shekaru na suka yi yawa na girma wan qata waladi kuma ƴaƴana suka katse yanzu bazan haihu bazan aure in haihu ba zahara ni sai min zahari Allahumma inni ashku ilayk tace ya Allah ina kawo kuka zuwa gare ka an gane fama bari hatta nazala jibril bi haula al-ayat bata bar nan gurin ba har sai da malaika jibril alaihi salam isa ko da waɗannan ayoyi قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أغاني وانا حديث إمام ابن ماجه ابن توشي أشكين سنن جزء نفر قوشا في نظري شدة لتسند شدة حديث من لما تقول بيو لتسند ومن ظاهر من امرأته wanda duk yi wa matarsa zihari yawman au shaharan au nahwa zalik yini dai ko wata dai ko abin da ya kama da haka faƙala an ce alayya ka zahiri ummi shaharar masanan kamar ita ke a wurina nan da wata guda kamar bayan mahaifiya ta kike ko ho muzahir shi ma yake hari in barra bi yamini fala shay alai idan itoge akan wannan rantsuwar har sai da ake wata guda ko lokacin da ya ambata to babu komai a kansu wa yana asabaha qabla al-muddati allati sammaha lazimahu kafaratu biha idan ku itace ta gabanin lokacin da ya ambata wajibi ne ka fara ta jihari an gane an salama ta bin sakari lil bayadi qala daga salama dan sakari lil bayadi yace kuntu kuntum ra'an astakbiru min al nisa na kasance mutum ne mai yawan auren mata la ara rajulan kana yusibu min zalika ma usib ba na jin akwai wani mutum da yake yin kamar irin abin da nake yi ma da khala ramadan lokacin da ramadan izo zahartu min imra'ati hatta yansaliha ramadan sai nayi bihari wa matata nace wallahi wa ke a ke a wurina kamar bayan mahaifiyata har watan nan ya kare fa baina ma hiya tuhaddithuni zata lailati wata rana ta nemi magana da daddare in kashe falimin hashe shi wani abu na jikin ta yi bayyana gare ni wasabtu alaiha fa waqatuha sai na zabar akan ta ko na fada mata sai da ta samu ita falamma asbahtu galawtu ala qaumi fa akhbartuhum khabari da nawayi gari sai ne sabbako zuwa ga mutane na labarta musu labari wa qultu lahum lati saluni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku je ku tambaye mun manzala su sallallahu alaihi wasallam faƙalu ma kunna na faru sai suka ce ne hada ka kifi da kasa ne hada kare da gudun layya mu muka kai ka ba inda za mu je mu tambayo maka idan yun zilillahu fina kitaba mu je mu faɗa sai a saukar da littafi ana karantawa a kanmu aw yakunu fina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawl ko man sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wata magana mara daɗi. fa yabqa alaina aru sai illa da da tsaraici da aibun wannan maganar wanzu akan mu walakin sawfa musallimuka bi jariratik abinda za mu yi za mu kama ka a matsayin mai laifi mu ja ka mu kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wannan abin izhab anta fadhkur sha'anaka li rasulillahi sallallahu alaihi da aka kai da kanka kaje ka ga manzo Allah din mai ka aikata qala fa kharajtu hatta jitu yati sinna bi har najo da manzo Allah ba akhbarta al khabar sai na bashi labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta li zaka sai manzo Allah da haka fa qultu ana li ya rasulullah abin da ya faru kenan wa ana ya rasulullah sabirin li hukmillahi alaihi gani na zo na yi haƙuri duk hukuncin da Allah ya hukunta kai na zaka ke shi in a kashe ni in a ɗaure ni in a da ke ni ko ma me za a yi ni ne ne wannan abin ya rasu ba ƙala mazalla ce fa ta faka ba to ka je ka yanta wuyayi ƙala ya ce ƙulki wallazi ba a saka bilhaf ina rantsuwa da wanda ya aiko da ka da gaskiya ma asbatu amliku illa raqabati hadhihi ban waye gari ba fati ba na mallakar komai sai wuyan nan nawa ni kadai ne in ni zan iya ta kai na in ni ne ba to ko ni zan bautar da kai na to ke an gani in ji talaba dan sakar albayar. kala manzo Allah yake fasul shahrayn wa wata to kalle kai azumi wata biyu a jere قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من الملائكة إلا بالصوم to akwai abin da ya shigo gare ni na bala'i ba wannan ba da ne azumin ba wai shi saboda yawan sadu auren mata da ita yi ma'ana saduwa da su shi yasa yake to ya kwatanta matar da uwarsa da mahaifiyarsa tsawon wata ba ba wai dan ne dan kare kusance ta saboda ina wato ina da kamar irin kharijai da ake cewa akwai wasu da da ke da su kharijai shi ne ke ta shi ke kan wani mutum da yake yawan aure ma'ana saduwa da mace kamar ba ba wai ina auren su ne aure ya take to shi ne sai ke ya rasulallah akwai wannan wannan masifar ba ta yi razon ta same ni ba a gane ƙala manzo Allah ya ce fa tasaddaq aw ati'in sittina miskina to kaje kai sadaka ko kaje ce da miskine sittin qala yace qultu lati wallazi ba'athaka bil haqq ina rantsuwa da wanda ya goka da gaskiya laqad layalata na hadhihi mala na asha to wallahi yau mun waye gari ko abin da zamu ci an sha ba mu shi <laughs> an to yanzu ya zai kala maza la ce haf ila tsada sadaqati bani zuraiki fa qul salama tabi wajen wanda yake tattara zakar bani zurai ka ce da su fari ya dafa a ha'ile in ya tattaro zakar ibaka wa biyan sittina miskina ka ce da miskine sittin wanta fi ibaki yake ha ka amfana da ragowar ka je ka je ragowar ka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ina cikin sunan na ibn maja juzi na farko shafi na ɗari shida da sittin da biyar hadisi ne lamba dubu biyu da sittin da uku haka nan cikin sunan na abi dawo juzi na shida shafi ɗari biyu da casa'in da takwas hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari da casa'in da takwas haka ne na cikin sunan da tirmidhi juzi na biyu shafi ɗari uku da talatin da biyar hadisi mai lamba dubu da ɗari biyu da goma sha kun ga manzo Allah ko wani ce ni da haka manzo Allah yake birge ni ma haka ba ka taɓa zuwa gaban da damuwa kuma ka tashi ka ci gaba da wannan damuwa duk inda za a yi sai an kokarin warware ta yanzu kun ga babu yayin da za a yi ta babu damar yin azumi sassan ajiyar sannan kuma babu abincin da za a ciyar in an kai ne ma yau ba shi da azumi to ba wani abu je ka wajen wani har ka ce ta abin ya yawa ko ta abin ya yawa an samu masa mafita an yi kaza an yi kaza kuma bai sai an bashi yi eh, a bashi ba komai to ka bi na saba. kullum ina gaya muku ka gode wa Allah da ya maka kaya ka mota taka kai ne za ka bayar ba kai za a ba ka gode wa Allah kai ne za ka bayar ba kai za a ba da Allah ya ga dama kai za a ba ko ba zai iya ba waɗancan da kake baiwa su suka zaɓi ka ba su yanzu yi za a sai kowa ya zaɓa zai zaɓa shi za a rinda baiwa ah. yanzu da za a zafi duk kowa ya zaɓa da a bashi da ya bayar waye zai zaɓa ya riga bashi an fahimta saboda in dai baka za a yi to ba za a gamsar da kai ba to kai kwa da za ka bayar za ka bayar ne daga ne daga bukatar ka to wannan shi ne abin da ya kamata mutane su Sai da ka gama za Allah su sadar da ya zo da ya kawo jan wanda yake tattara sadakar banin zuwa ka ce in ya ci tara ba ka je ka ce da miskinan guda sassan ragowar ka je ka je a gida ka ci ba ka kawo mana ba to ka gaida wannan yanzu to abin da ya ragowa ka kawo ne ko ka je a baka na da za ka ce da miskinai har ila bil munasaba za ka ji mutane suna cewa akwai masu zuwa su musulunta don a ba su abin duniya a ba su sai ka taba ganin wanda ya bi hanyar ta yi wanda ya sama abin da yake so to bari ku ne da yawa daga cikin sahabbai akwai wanda suka ce sun musulunta saboda kyauta da annabi yake in ka musulunta zai maka kyauta sai zo su musulunta amma ba za su je wani lokaci ba sai su ga to ai su ma abin da suka da shi za su iya bayarwa don suka shi ne gayya ne aiki uban tafiyar shi duniyar ba gaban sa take ba duk abin da yakan ware abincin gidansa na shekara daya amma sai yi wata biyu a jirin wata uku ba da abinci a gidan manzan Allah ba la da safa la da rana la da dare kuma sai ya ware abin da zai so shekara guda to yana yana an ba wancan an ba wancan an ba wancan wancan ya zo da bukata ni ba ba shi aka ce da nana isha sai kuke rayuwa ce, wallahi na kunna na'ishu Allah al-ashari ta ce muna rayuwa ne akan bakake guda biyu bakin ruwa da dalilu shi ne breakfast shi ne lunch shi ne dinner kuma haka za a waye gari ko rana ranar miji haka za a yi kafar da shi a yi ba a ci ba kuma a yi buɗe baki kuma a ɗora gobe to in je ta wuce ina abincin da kashi yanzu dukkanin da muka ci abinci jiya ba jiya ba yanzu da muka ci na rana ya wadatar da muka bane cin na dai an aiki ne roce da karka ya dai karin shagaltar da kai to da aka su zo su musulunta ku ba su duniya ku ba su kar ku damu ana kama su ya je sanya ya musulunta an ba an tattara masa kuɗi ya tafi ya kuma wani ya zo ya zo zai musulunta a tattara masa kuɗi a ba shi ita fushan sai aka an gashi nan har sai a ringa yadawa sun mai da wawaye ah, ka yi ba ka musulunci wuta ne to bari mu zo kaji kamar musulun musulun da aka yi ne ko ta ga ana cewa an mai da mu wawaye kaza kaza kaza a wallahi mu ba mai da mu wawaye ba an fahimta to amma wanda ya sa rai dama zai ci in bai samu ba sai ji kunya ko sai ji yunwa an fahimta da yawa akwai wanda suke cewa malamai kudi aka ba su shi isa suna sai musulun musulun tiket za a haɗu gaban Allah yake yawa za a haɗu ko ba za a haɗu ba za a haɗu in jan kuɗi da aka bayar ne suka ce a yi za a haɗu za a yi bayani in kuma akwai maslahar da suka hanga ita suka ce a yi za a yi bayani ran kiyama ranar ne ta nan fili dan yanzu abin ya zama izgili ma ake wa malamai ta yanzu ma sai ku zo ku sake ta a yi shi kaza kaza amma ne muku rantsuwa da Allah akwai da yawa da kwabo ba su gan shi ba ne su karba kuma sun ce a yi muslim muslim ticket kuma dalilin su guda ɗaya ne ba wai sun in an yi suna tunanin za a yi musulunci a ko tunubu ko kashin waye san musulunci a cikin su to za ka yi musulunci za ka yi abu ba ka san shi ba Allah ya sa kuna gane ba amma menene abin da ifa faru shi ne abin da za ka tambaya kawai menene abin da ifa faru a kawai shi kenan amma an ɓata mu da wannan tunanin komai aka yi kuɗi saboda a ƙasar nan ba a yi komai saboda sai saboda kuma da ma da haka ya faɗa hadisi imamu tirmidhi Ita fitinar al'umma ta a cikin kuɗi shi Ita kowace al'umma tana da fitinar da a cikin ta fitinar ta take ita to ni al'umma ta fitar da ta cikin kuɗi ko ta ke. gaskiya faɗa ko ba gaskiya ba gaskiya da ya faɗa ko wasu sadiqul masduq da yawa daga cikin malaman da suka ce a yi muslim muslim saboda abin da ya cewa muslim muslim amma ba wajen tunanin za a ba da ko an ba da kuɗi ko za a yi wani aiki ko musulmi za su samu gata ko kaza ba wannan tunanin bai ba shi bai ni na san waɗanda suka zo suka yi ba suka ce ba za a zaɓi tunubu ba da ya fitar da wannan tiketin suka dawo suna kuka suka ce dole a zaɓi tunubu na san su kuma wallahi ba wanda aka ba kokon na san su saboda haka wannan abin da aka ce aka raba musulunci abin da suka aka kasa ganewa ko da yawa daga cikin musulmai suka kasa ganewa idan aka sake ba a yi shi ba to akwai ajanda da tun zamanin obasanjo kai before obasanjo ajanda ce ta tura mulkin mallaka christianization na nigeria a ce nigeria akalla ana 50-50 tsakanin musulmi da kiristoci allah ya sa kuna gane kuma karya ne ƙarya ne kun ga a zamanin obasanjo har wata dpp aka yi cross kun tuna da wanda sun lili gabare ne ko wane ne wannan na kano din nan eh, lili gabare alayi lili gabare suka yi ta yakata suna ta daga pdp mai cross da pdp ta asali to wannan da suka yi ta ticket eh, eh, kati ne na jam'iyyar guda miliyan 100 aka yi ana son a samu yan wanda za su yanke shi mutum miliyan 100 kasansa ake cross din sai ka daga shi haka sannan ka gani ya koma cross za a zo ne za a ce ga miliyan 100 duk sun yanki katin za su daga haka za a ga cross ko sai a yada a duniya sai a ce yi bin kiristoci ne wadanda Allah ya karya su ta ke shafi. ko miliyan ɗaya bayan kawo abin yi lalace to an yi plan zuwa 2020 nan ma ya karwato to a wannan karan 2023 da ke wannan zaɓe aka zo shi wancan dama coci sun da zafin ce duk kirista shi za su zaɓa obi an fahimta to idan aka haɗu da su da mutanen ma aka zaɓe shi to farko zai samu shugabancin sallah kuma za mu tabbatar da cewa kiristoci su musulmai yawa a najeriya ko kuma na fifty fifty allah ya sa kun gani sai su zai shi Ka kai waɗanda da yawa mu abin da muka hanga ke ne ya muka ta yan miliyan amma sun raba kuɗi ba raba kuɗi ba sun ba da kuɗi ba su bayar ba allah zai haɗa mu kiyama za a gani waɗanda suka karɓi kuɗi suka ce ai dai ba mu ce kan ba a ba da kuɗi ba kuma ba ba wasu ba mu mun fada ba amma mun sani ba an bayar ba bayar mu sani ba da haka ba za mu ce an bayar ba ba za mu ce ba bayar ba amma wanda ya ce an bayar shi zai bayani in ya sani sai froyo ran Allah Allah Allah subhanahu wa ta'ala mai adalci baya zalunci wannan da yawa ni na san waɗanda suka yi wannan harka saboda haka kawai da kuma alhamdulillah aka zo tare da an katattala ƙuri'a amma duk da haka musulmin ne to yanzu ya tabbata cewa musulmai sun fi kristo cewa a najeriya zaben 2027 shi kuma zaɓe ne na matar rai a yan fahimta ko zaɓe ne na matar rai da aka yi ka kyale a kashe ka a kashe ka in ka tashi ka kwaci kanka ka karayi illa iya Allah ya sauna wa shahidu abin ma abin da muke nema a wannan hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaihi biharahu annabi bai masa inkarin ziharin da yi ba wa inna ma ankara masahu zawjatahu qabla al-ajal abin da ya masa inkari shine mai isa isa ita matar tasa gabanin lokacin da ya ambata to tunda ya ya abin nan sai yi kafara hukmuhu hukuncin zihari wa ziharu haram shi zihari haramun ne لأن الله وصفه بأنه منكر من القول والزور saboda Allah ya sifanta shi shi zihari da cewa magana ce mummuna kuma ƙarya ce zirne kirne dan mutum ya ce da matarsa ita kamar uwarsa take ta zama uwarsa yanzu wanda ma'aikiyar da ta dauke shi a ciki ta yi naƙudarsa ta haife shi ya fito ta mafitararsa ta irayu a kan tsakanin gwiwata da cinyata da ƙirjinta rayu a nan sannan izo ira da fiya ɗakinta izo har inda ya zo ya samu wannan ya aure ta yau rana ɗaya ita ta zama kamar da ai ba zai yi ba da haka Allah inda in da ya koyo da munkar min alƙawli wa zura lallai wallahi su suna faɗar mummunar magana magana taimo ne rashin sanin darajar mahaifiya ne ma mutum ya tafi yana kwatanta mahaifiyarsa da wata Allah ya sauri wa an kara alal muzahir kuma ya inkari ga wanda ya ziharar ya ce allazi yuwayiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummatihim إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور المجادلة الثانية الذين يظاهر منكم من نسائهم ولا الذي ke zihari daga cikinku daga ما ba hun da ummahatihi ya kwatanta ta da mahaifiyarsa ba mahaifiyarsa ba ce in ummahatuhum illa wa waladnahum ba kowa ne uwarsu ba sai wanda ta haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl wa zura kuma lallai su wallahi suna fadan mummuna daga magana wa zura suna fadan ƙarya wa inna allaha la afuwun ghafur amma kuma wallahi Allah ne gafara ne afwa ne ne gafara ne wannan abin da suka yi ko da sun saba wa Allah amma in sun tuba zuwa da Allah Allah zai gafarta musu zai musu afuwa Allah kai mana gafara kai mana afuwa sura ta sura ta mujadala aya ta saboda haka ne idan an yi sihari eh, mutum yana da in ya iyakanta lokaci in ya tsare kansa zuwa wannan lokacin babu komai a kansa amma idan ya kasa tsare kansa zuwa wancan lokacin to wajibi sai ya yi kafara fa yanzu akwai matsala guda daya shi ya sadu da matar gabanin ya yi zayari ya yi kafara kuma cewa aka yi sai ya yi kafarar gabanin isa da ita sai yanzu ya rayu an fahimta ya yi ziharin an ce gabanin isa min kabli an yata masa yan ta wuya yi min kabli an yata masa ne da ya musa shahararren ne tabiya min kabli an yata masa ya ba mu fiti da to yanzu shi ya sadu da ita gabanin wannan yanzu ya za sai malamai suka ce yanzu hukuncin zai fara tun da ya karya wancan abin ta yanzu hukuncin zai fara daga lokacin da ya fara din ne har gama, kare sadu da ita in ya sake ya sadu da ita bayan ya fara to ya rushe an fahimta ya yi kasuwar masa kuyan gada zai yanta kafin a kawo sai ta yan aika tana kan hanya sai dai sa zai ta to ta rushe an gane Wancan kuma ta yi yan sai a shirwa ta a'a abincin ne ya fara bayarwa zai bayar ne lokacin ya samu dama ya bayar da goma ya bayar da biyar saura uku ya gama sai ya sa zai ta hamsin da bakwai ta rushe yan sai ya sake samu ka shi ma abin da ya mummuna abu mummuna ne Allah ya sauke to a nan za mu kwana insha Allah mun kawo ƙarshen wannan abin nan karatu na gaba sai mu tashi farkon babu tsala da fata Allah ya mana jagora da dora makon kan daidai alaikum assalam wa rahmatullahi na fai ya ce akwai bambanci tsakanin kafarar ila'i da ta zihari ila'i to akwai bambanci shi ila'i ka fara rantsuwa ake a gani cewa mutum ya rantse ba zai sadu da masu wani lokaci to in ya warware wannan azumi uku zai ko ce da miskinai shida ko kuma ya yi musu itifantar da abuwan ko ciyar da ne goma ko yi musu tufafi ko kuma ya ta baiwa wuya a gani ga ka fara sanar shi kanan zuwa cikin suratul ma'ida a gani to da haka bambancin su kenan amma idan ya bari dukkanin su sun bari zuwa wanda ɗin ta ƙare misali wanda ya yi layi wata hudu in lokacin ya tsage su ba ka fara a kan wanda ya zihari wata ɗaya wata biyu wata uku shi ma in ya bari lokacin ya ƙare babu komai a kansa amma in ya warware to shi kuma ba ka fara rantsuwa kai ba ka fara zihari ne shi ne yan tawuyari ko azumi kwana 60 ko kuma ciyar da miskine guda 60 an gane wallahu a'lam Na, na, yace shi ila'i mutum yana iya yi haka kurum ko ko a'a sai idan ina da wata larura ina so zai nisanci iyalansa don haka sai ila'i a asali ba larura ce take sa ila'i ba idan kana da larura sai ka nemi izini sai za ka nemi lafiya amma ila'i ina zuwa ne haka kurum ana zaune lafiya na fatan mun gane saboda haka ainihin musulunci sai ya hana wannan amma idan mutum ya yi yana da dama idan ya yi amma idan zai warware gabanin wannan lokacin to zai yi kafara idan ba zai warware ba har ainihin irfadin mudda ɗin da ya bi ba to wannan kuma babu laifi a kai shi sai dai ya aikata abin da bai kamata ba na to allah ya mana jagora zora ma kan daidai rana ita ba karatu insha Allah kamar yadda muka faɗa za mu tafi kasar zuru wajen da'awa akwai yan uwa da suke so za su musulunta suna ta aiki da wannan karin Allah ya za mu je da a kai musu musulunci ko a ba su kalma sannan kuma a da faɗa da da'awa muna roƙon Allah subhanahu wa Allah ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya abinda muka je yi Allah ya ta albarka a ciki Allah ya dace da mu waɗanda suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mayar musu da sabon arziki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa su tsinta a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana duk abinci Allah ya sa da mu da duk abin da muke so Allah ya mana jagora akwai malam Umar liman da aka yi masa rasuwa ɗazu muna roƙon Allah Allah ya ji kan wanda ya mutu an ce wata yarinya su ce Allah ya mata rasuwa na eh, wata wasu Allah ya mota rasuwa to muna roƙon Allah Allah ya ji karrai Allah subhanahu wata'ala ya ba da haƙuri abin da ta bari Allah ya albarkace su Allah ya haɗa kawo su akwai wanda suka ce musu addu'o'i akwai wanda dan uwa Muhammad Gali ya yi tafiya zuwa China ya ce masa addu'a muna roƙon Allah Allah ya sa albarkace abin da aka je sai Allah ya sabo shi ma kai masa addu'a ya tafiya muna roƙon Allah Allah ya sa albarka abin da aka je Allah ya sa a dace Allah subhanahu wataala ya sa ibada nasara